والصلاة والسلام الأكمان الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب خرس التمر قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخراس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسج فقال لها أحسي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستحب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بحب بجبل طي وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسك خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أهدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة ثم دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا قال وقال سلمان سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني سعيدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن أمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما lam Yakun alaihi ha'iqun Lam yuqal hadika a wannan babi kaman yadda bayani ya gabata a darasin da ya wuce na al-khars shine auna abu ko kuma kintatawa ko kuma ayi yi kirdadan cewa gona kaza za ta kai dabino kaza wannan kuma kaman yadda bayani ya gabata akan yi shi kafin fitar da zakka saboda ga shi mai gonar kila yana da buƙatan ya san nawa ne abin da za a cire masa ma'ana ya san nawa abin da za a cire mishi don ya samu abin da zai iya amfani da shi ah, to wannan hadisin hadisi ne mai tsayi na Umaydu Nisa'idi yace radiyallahu anhu mun fita yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakin Tabuk wanda yana cikin ƙarshen yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita da suratul Tauba ta sauka ce lokacin da muka je wajen da ake kiran shi wadil qura wani gari ne tsakanin madina da ƙasar sham ce da muka je wannan gari ya ce sai ga wata mace a cikin wata gonarta sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbansa ma'ana kumata ma'ana kirdado gonan nan ta ta za ta kai nawa ma'ana na dabino manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma yayi sai aka samu yace yana ganin za ta kai wusuki goma gonar za ta kai wusuki goma wusuki biyar shine nisabin zakka ce to gonar yana ganin za ta kai wusuki goma kenan shi kenan manzala sallallahu alaihi wa sallama sai yace mata ki kiyaye abin da zai fito daga gonar mana kafin mu je mu dawo a lokacin da muka isa tabuka in ji shi humaid ya ce sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa lallai ku sani yau cikin dare wata iska mai ƙarfi za ta kada mai tsananin ƙarfi sosai da haka kada wani mutum a cikinku ya kuskura ya tashi a cikin daren nan mana kar ya fita a wata ya cewa in har zai fita to su fita su biyu ba mutum shi kadai ba kuma duk wanda yake da raƙumi to ya daure wannan raƙumin yanda ya kamata to wannan yace sai muka kiyaye abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kamar yanda ya ba da labari iskan nan ta taso cikin dare mai ƙarfin gaske sai wasu mutane su biyu suka saba ɗaya a cikinsu bukata ce ta tace shi cikin dare ya tashi ya fita ɗayan kuma raƙumin shi ne ya tsinke ya tafi neman shi to wannan mutanen wato da ta kada iskan ne yace ce faƙama rajulun fa'alƙatku bi jabali tayyin da iskar ta ɗauke shi ta yi jifa da shi sai ba ta ajiye shi ko ina ba sai jabalu tay can wani yanki ne mai nisa can kusa da makama tun daga wajen tabuka ta yi jifa da shi har can wajen duk da yake a nan bai ba da labarin ɗayan ba amma wata ruwayar ya zo cewa shi ɗaya mutumin kuma ma'ana sai aka murɗe mushi wuya cikin daren kamar ya samu masu na aljanu kenan ma'ana wuyan shi sai ta zo a murɗe wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya samu waraka ya samu sauki amma wancan mutumin ba a ƙara ganin shi ba sai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ya dawo ya ce ai ga inda ya samu kanshi shi wanda iska ta jefar da shi almai wannan bayani ne na mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada labari kuma ya auku to yace sai wani mutum sannan sai sarkin Aida Aida din nan gari Sham gane ko shine kila Baitul Maqdis ana kiran shi iliya ana kiran shi aila shi wato hakimi ko kuma sarkin wannan gari wanda aka je yaki ba a yi yakin ba don haka sai ya sulhu da mazala sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan sarki sunan shi yohanna ibn roba to da aka yi sulhu din da shi ya yadda cewa zai biya haraji zai biya jizya nan dama shine a sharadin da Allah madaukakin sarki ya sanya قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية شوى أياكيس حرسي إنسان يدرس بعد الجزية ko dai su musulunta ko su ba da haraji ko kuma a yake su to shi wannan sai yayi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta shine wa ahada maliku aidata lin nabi sallallahu alaihi wasallama baghlatan bayda ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta alfadari wanda eh, sunan shi yafi shahara da daldal sannan kuma ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mayafi tufafi burda shine mayafi sannan kuma Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta musu abin da suka nema na cewa akwai jizya akan su na haraji da su da duk abin da ma'ana yake yankin su da abin da suka dauko a cikin ruwa wanda za a biya mushi ushiri wanda haraji ne da ake daura ma wanda suke ahlud dimma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wannan yarjejeniya to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiyar ya sake tsayawa a wannan wadin qura wannan gari sai ya ce ma matar gonan nan taki da aka auna ta akan za ta yi wusuki goma nawa ne ya fito a cikinta sai ta ce ashiratu a wusuki kamar yadda ka faɗa haka ne wusuki goma ya fito wannan shi ne harsa sallallahu alaihi wasallam daidai da a yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta haka ya fito ya fito wusuki goma sai mazala sallallahu alaihi wasallama bayan ya yanka mata abin da za a cire na ushiri sai ya ce ni muta'ajjilun ila al-madina ana hanyoyi guda biyu ne na zuwa madina daga wadin qura akwai hanyar da tafi sauki ya ce to duk wanda yake ganin zai iya bina akan akan dokinsa yana gaggawa to ya gaggauta tare da ni zuwa madina da haka ya zo mu tafi ce wanda yake so yayi gaggawa ya zo ya gaggawa tare da ni zuwa madina dan ni zan yi gaggawa to sai eh, shi ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin ya ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi garin Madina sai ya ce harihi taba wannan suna ne daga cikin sunayen Madina a jahiliya ana kiranta Yathrib wannan kuma suna ne kamar na eh, ma'ana wani abu na kazanta ana ganin gari ne wanda yake bai da dadin zama saboda yawan eh, cututtuka da suke yawan samun mutanen garin yasa suke kiranta yathrib yahudawa ne suka samu ta wannan suna suke kiranta yathrib kamar yanda yazo cikin suratul ahzab ahzab ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja mata da sunan da yafi wannan yace innaha tayyiba innaha taba kuma ya kira ta da sunan al-madina wannan duka sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata da haka duk da sunan da mutum ya kira ta sunanta ne ko ka kira ta tsaba ko ka kira ta tsaiba ko ka kira ta almadina ko ka kira ta ma tsaiba ta tsaiba wannan duka ya zo saboda haka gari ne wanda yake ya tsarkaka musamman saboda kasantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatu a cikinsa, ya mayar da shi nan ne cibiya ta addinin musulunci kuma a anan yayi rayuwa kuma nan ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka ya zama gari ne wanda yake mai tsarki kuma ila yaumina hada har zuwa yau har lokacin da Allah zai gaji ƙasa domin Allah ya tsarkake wannan gari ya tsane shi daga dukkan abubuwa waɗanda suke na damuwoyi da na wato fitintunu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa zai zo a cikin kitabul hajj cewa innal imana ya'ruzu ila al-madina kama ta al alhujratu ila al-hayyatu ila juhriha yace za a zo zamanin da imani zai tattare gaba ɗaya koma madina kamar yadda macijiya take tattarewa ta koma cikin ramin ta tanannade mana imani zai kare ko ina sai dai madina saboda haka wannan gari ne wanda yake mai tsarki ya yace eh, hadihi tsaba. lokacin da ya hango kuma dutsen Uhud dan shine dutse mai girma a cikin garin Madina daga hanyar da ya shigo ya yace hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutse ne wanda yake kaunar mu muke daukaunarsa yace shin bazan ba ku labarin mafi falala a cikin ma'ana dangogi na mutane wanda suke cikin garin Madina ba suka ce ka ba mu labari yace mafificin gidajen Madina ma'ana dangi dangi na garin Madina mutane ne daban-daban akwai al aws da Khazraj ma'ana su ne manyan kabilu a ƙarƙashinsu kuma akwai wasu ƙanana ya ce to mafifita gaba ɗaya su ne duru banin najjar kuma su ne dangin manzala sallallahu sallama a madina wanda suke wato asalin kuba da kewayenta su ne banin najjar ya ce su ne mafi fifiko gaba ɗaya a cikin mutanen madina sannan sai duru bani abdul ashhal sannan duru bani sa'ida sannan gidajen kuma dangin wato bani harith ibn khazraj ya ce kuma wannan ba wai ya nuna cewa sauran dangogin na cikin garin madina ba ba su da alkhairi ya ce dukkanin dangi-dangi na gidajen madina khairan akwai alkhairi a ciki saboda su ne al'ansa wanda manzala sallallahu alaihi wasallama bayan an fitar da shi a garin madina suka karbe shi kuma suka ba shi abin da za su iya ba iyaye ƴaƴansu da dukiyoyinsu duk kariyar da za su bayar sun bayar ma'ana sun nuna taka rawa kwarai da gaske wajen nuna ƙauna ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma taimakawa addinin musulunci da har Allah ya yabe su akan haka Allah ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuktiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa akan mutanen Madina yace wa la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq ba mai kaunar su sai wanda yake mu'min ba wanda yake kyamar su da fushi da su sai wanda yake munafiki na'udhu billahi minan nifaq haka duk wanda kage yana suka mutanen Madina to wannan akwai cuta a cikin zuciyarsa saboda waɗannan mutanen su suka tsaya tsayin daka muhajirun sun zo ba su da komai suka karfe su suka ba su gidaje suka ba su komai ba magana cewa su 'yan ƙasa ba 'yan ƙasa ba kuma duk abin da aka hukunta a kansu suka yadda har wani lokacin sun taɓa kai ƙorafi wajen manzan sallallahu alaihi cewa fa su suna ganin kamar ana ɗan fifita ma muhajirun a kansu ko wani abu ya ce ku yi haƙuri ta ce isbiru ala atharati akan wani abu da za ku samu na dan matsi ko ganin cewa an fifita wasu yace alƙawari na da ku shine alhau za mu haɗu a tafkin na ranar tashi an alkiyama da ku mutanen madina ma'ana su da abubuwa da yawa idan mutum yana son ƙarin bayani akan abin da ya shafi madina an yi rubutu da yawa akan madina amma mafi kyan littafi kuma wanda yake takaitacce da ɗaliban ilimi za su iya neman shi kuma su karanta shi kankanin lokaci shi ne fadlul madina wa adabi sukunaha wa ziyarati adabu Ziyarati wa sukunaha wani karamin littafi ne haka da wani malami ya rubuta Abdul Muhsin al-Abbad yana nan har yau yana karantarwa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan littafin fadlul madina falalar madina da ladubban ziyararta da kuma zama a cikin garin madina domin gari ne wanda yake Allah madaukakin sarki sa wasu dokoki a cikin zamansa saboda tsarkin da yake da shi to almuhim shahid dai a wannan hadisin shine al-kharf da aka kawo amma sauran bayanin ya shigo cikin zance ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan idan mutum yana da gona ta dabino kuma lokacin zakka bai riga ya zo ba amma kuma abinda ake gani yana cikin gonar zai iya kaiwa abin zakka kuma shi yana da bukatar yi amfani da wani abu daga cikin gonar to za a iya zuwa a mashi wannan khars shine sai a kintata a ga cewa zai kai nawa mana an san zai ce nawa sai a cire asalin fasin ɗin da yake na zakka ne sai a yanka ma'ana an san cewa da zai yi amfani da abin da zai amfani da shi akwai abin da yake na zakka ne da za a cire a cikin wannan ba hana mishi amfani da shi ba kamar yadda zai zo a cikin babin gaba na abin da ya shafi wato yin amfani da kayan gonan mutum kafin a cire wato asalin zakka ko kuma siyar da abin misali yana da buƙatar ya siyar da wani abu kuma shi ma a tunanin shi yana ganin abin nan ya kai abin da yake wusuki a hamsatu ausuki ne shine nisabin zakka to amma yana da buƙatar ya siyar ko saboda biyan wasu bukatu to zai iya yin haka ko ba zai iya ba kafin lokacin zakka ko kuma lokacin zakkan din ya riga yayi ma'ana abubuwan sun nuna amma yana so ya cire ba a riga an cire zakka ba zai iya siyarwa zai iya cire wani abu yayi amfani da shi Kada sai ya ce Sulaiman ibn Bilal ya kara cewa haddathani amrun yace ce sannan daru banin hari sannan bani sa'ida haka nan ya zo cikin hadisinsa a wancan ruwayin na farko cewa jubai wannan tasgir ne amma yi tasgirin abu ba ana nufin cewa abin karami ba ne wannan salo ne daga cikin salo na zance na larabawa Dan jabal uhud wa jabal kabir babban dutse ne a madina yana da girma sosai kuma abubuwa sun zo a kansa da yawa daga ciki cewa huwa jabalun min jibalil janna To a dutse ne daga cikin duwatsun aljanna haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce yakin Uhud ya ba su labarin cewa idan ma'ana yaki bai yi dadi ba to ku tattaru ku zo koma wajen dutsen Uhud dan dutse ne yuhibbuna wa nuhibbu wanda yake kaunar mu muke kaunar shi kuma da suka je suka tattaru suka hau kan shi din ba abin da ya same su ma'ana kafiran ba su ci gaba da iya hawa dutsen ba haka nan wani lokacin mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan Jabal Uhud da shi da sahabbansa dutsen Uhud yana girgiza manzo sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi da hannunsa yace uthbut ya Uhud yace ka ka nutsu ya kai dutsen Uhud fa inna ma alayka wanda suke kanka rasul ne shine manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma siddiq da kuma ah, shahidai shahidan cewa wato annabi ne a kanka da kuma siddiq da kuma waɗanda za su yi shahada su biyu shine abubakar a umar da uthman wanda wasu ruwa sun nuna cewa lallai inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba shi na akwai shatan hannunsa ya fita akai huwa jabal uhud babban dutse ne yana na a Madina inda aka yi yakin uhud to almuhim dai ya yace uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne da yake kaunar mu muke kaunarsa kuma wannan kauna wacce take ta hakika ba wai ta aro ba dan wasu suna cewa a'a ai ba abin nufi da Allah yana da ikon da zai sama wato wasu abubuwa da ba mutane masu hankali ba abubuwa da suka shafe su Kamar tasbihi ne da duwatsu suke yi ya jibalu bi ma'ahu wa tayr Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to haka jabal dutse ne wanda yake da kauna irin tasa kamar yanda ya tabbatar zai a dauke shi akan wannan kauna din kauna ce da irin ta dutsen ce yace na wani hibbo. kamar yanda yake ba a cikin masallacinsa sa a jikin itacen dabino har lokacin da aka mishi mumbari ya bar itacen dabino nan ya koma kan wato mumbarin mutanen da suke masallacin suka ji wannan itacen dabinan yana gurnani kamar yanda yaro yake kuka a hannun mahaifiyarsa har da shan majina har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya taba shi sai ya koma kuma ya nutsu kamar yana lallashin sa har suka ji kamar yanda ake rarrashin yaro yana wannan nishi to wannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya aikata duk abin da yake so huwa qadirun ala an yuntika hadhihi al-ashiya kamar yadda ran tashi a kiyama Allah zai sa fatu su yi magana hannuwa su yi magana yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum haka nan ran tashi a kiyama bayi za su ce qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antakana Allahu an antaka kull shay ai wanda yake furta komai yayi magana shi yasa muke magana haka fatan mutum za ta yi magana to dan an ce dutse yana da wata kauna wannan ba abun abun korewa bane saboda Allah mai iko ne akan komai wala yujizu shay wa qadirun ala kulli shay yafalu ma yurid to dan haka yace jabalun yuhibbu yuhibbuna wa nuhibbu sai imam bukhari yake ta'aliki a ƙasa abin da ya shafi cewa sun je wajen wata hadika idan aka ce hadika imam bukhari yace duk wani lambu wanda aka kewaye shi aka mishi wato asalin danga aka kewaye shi ana kiran shi hadika wanda kuma ba a kewaye shi an mishi danga ba ba a kiran shi hadika to yace babul ushur fi ma yusqa min ma'is sama'i wa bil ma'il jari to ya mana bayani akan abin da ya shafa al-khars kuma a can baya an yi bayani akan nisabin zakka shine sai ya kai wusuki biyar ko wannan abin da ya shafi hatsi kenan da kuma abubuwa kamar irin su dabino da jinsinsu to eh, abin da ya shafi kuma eh, abin da ake cirewa na wannan din in ka cire wancan mai wusuki biyar in ya kai wusuki biyar mai za a cire a cikinsa za a cire ushiri ushiri shi ne kashi daya cikin goma za a kasa abin kashi goma a cire kashi daya amma dai wannan shi ma ana ginin shi ne akan ya dangana da irin dawainiyar eh, da aka yi da abin noma ɗin idan ya zama an dogara ne akan ruwan sama da Allah yake saukarwa in gane ko to wannan akwai nisabin sa ma'ana abin da za a cire masa domin nan aikin mutum a ciki bashi da yawa to haka nan idan ya zamanto an dogara ne mafi yawanci akan tsawainiya da mutum zai sai ya ɗauko injin ya jawo ruwa ya shayar da wannan abin da ya shuka sannan har abin ya zo ya kai ga wannan wato nisabi nawa za a cire mishi kuma domin yanzu ba an dogara bane a ruwan sama yanzu kaman masu noman rani ai ba ruwan sama don sun yi noman rani kaga akwai abin da za su cire ai ko ya zama abin ya shafi wanda ake cire mishi zakka to idan noman rani ne kaga ba ruwan sama bane yake sauka ya ya fitar da wannan tsiri ma'ana mutum ne yake nashi aikin to wannan duka shine abin da yazo a cikin wannan babi babin ushiri cikin abin da aka shayar da shi da ruwan sama kamar gonakin da suke dazuzzuka wanda mutum zai shuka ne ya zo ya kwanta a gida ya je dan yi noma ya cire ciyawa kuma ruwan sama ya ta sauka har shuka ta tashi a gan an ce ka biya wannan kudin ruwan saman nawa za ka biya mutum ba zai iya biya ba ko to amma sai a zo magana zakka sai ka ga mutum yana ta kama ne. amma ya manta cewa ni'imar da Allah inda Allah ya rike ruwan wannan abin ba zai bi afa ra'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun afa ra'aytum ma tahrufun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahuna inna lamughramuna bal nahnu mahrumun inda Allah bai fitar da abin ba mutum zai zo yi ta korafi yana koke cewa shi gashi ya je ya karbo bashin akili ya je ya karbo bashin taki gashi to amma Allah ya saukar da ruwa ba takin ma Allah ya so sai ya tsirar da abin to Ali ce walam yara Umar Ibnu Abdul Aziz fil asali shay'an ababin abin da ya kawo cewa yana nuna duk abin da ruwan sama ne aka dogara wajen wato shuka shi ko da shayar da shi har lokacin da aka girbe inda ya shafa abu na zakka to ushiri ake cire masa shine za a kasa abin kashi goma sai a cire kashi ɗaya kenan idan ya samu wusuki biyar za a kasa wusukin nan kashi goma sai a cire kashi ɗaya wuce yasa aka ce wusuki biyar shine wato sa'i 300 ko sa'i 300 shine wusuki biyar to in ka kasa sa'i 300 gida goma nawa za a cire kenan eh talatin za a cire kaga yana da sa'i 270 biyu da saba'in don haka sa'i talatin shine abin da zai cire na zakka wannan shine ne abin da aka shayar da ruwan sama haka nan eh, sai abinda kuma aka shayar da ta hanyar wahala ma'ana sai ya ɗauko ruwan ko sai ya sai ruwa ko sai ya jawo ruwan sannan ya sashi a cikin gonarsa to wannan kuma tunda akwai wahalar da shi ma yayi Allah madaukakin sarki mahalicin mu yayi da akali da dan adam dan adam an ce ba ushiri kuma yace to ai shi ya wahala nawa ya samu me yayi aka ce to wannan sai ya cira rubu'ul ushir shi ushirin in an cire din sai a sa shi gida hudu kuma sai a dauka shi daya da haka in ka kasa 30 gida hudu a za ta baka nawa bakwai da rabi sai a dau sa'i bakwai da, kuma abin nan nisfu sa'i guda ɗaya a ga shi kenan za a cire rubuwar ushir a ciki saboda an yi la'akari da wahalar da bawaye bai dogara a kan ruwan sama gaba ɗaya ba to sai abin da ya shafi zuma za ka samu wasu mutane suna kiwon zuma ne aiko to shin mutumin da ya kiwon zuma kuma zuma tana da tsada ne in an tara ta ma'ana aka je aka kwaso din to shin ita ma akwai zakka akan ta ko babu yace wala yara umar ibn aziz fil asali shay'an babu komai akan zuma Inda yake akwai wani ruwaya da yazo na zamanin umar da ya tura wani cikin hakimansa wani mutum yace yana so a tsare masa wannan ma'ana yankin nasa da yake tara zuma a ciki ya cire wani abu ya bayar aka ce wannan ba wai zakka bane amma an cire an bayar ne saboda a madadin kulawa da aka mishi da wajen da haka babu zakka a cikin zuma gane ko ba zakka a cikin zuma ma'ana mutum gon ya tara zuma ya ma'ana ya yayi kiwon zuma dan yanzu akan yi kiwon zuma mutum sai ya sa gona ya sa zuma ya sa furanni a ciki da zuman za ta zo ta taru har ya zama ya kwasa kuma zai iya kwasa da yawan gaske to in ya cire wannan zuman ba za a ce zaka a cikin saboda ba ita ba abu bane da ake shukawa yake wasu sun tafi akan cewa akwai zaka zuma amma abin da yafi karfi cewa babu zaka a cikin zuma kamar yadda shi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ɗaya daga cikin khalifofi yace bai samu komai akan zakar zuma ba قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما سكت السماء والعيون أو كان أثريا الأشر وما سكي بالنضح نصف الأشر نصف الأشر قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سكت السماء الأشر وبين في هذا آه، ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل أولنا حديث نفر قول إكاو شيني حديث سالم daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar daga babansa ma'ana ya rawaito daga Abdullahi dan Umar mahaifinsa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ruwan sama ya shayar da shi da kuma abinda ila yana da gona gonan nan tana bakin ruwa ne ma'ana ruwan yana shigowa ya shayar da gona bai yi wani aiki akai ba shine al-uyun aw kana athariyan al-athari shine abinda ma'ana yana da jijiyoyi a ƙasa ko ka zuba ruwa ko baka zuba ruwa ba ruwan zai zo ya shiga ta cikin jijiyoyin abin nan ya tashi yanzu kamar misali eh, mutum da gonan mangoro, sai ya bata ruwa ma'ana ko da ruwan zan bai sauka ba in dai akwai wajen ma'ana akwai danshi a wajen abin nan zai ko kamar misali gwai gwaiba da kuke da, gwai gwaiba misali itacen gwaiba ko wani abin nan da sau ko ko ka ba shi ruwa ko baka ba shi ruwa ba in lokacin yayi zai saboda ruwan da yake zuƙa ta jijiyoyinsa su suke shayar da shi don ya dama abu ne wanda yake na zakka yana sha daga wannan jijiyoyin nasa ruwan na shiga kaga ba wahalar ta bane ba kai ka je ka nemo hanyar da zaka tura ruwan ya shiga jijiyar har abin ya fito ba wannan ba aikin mutum bane to cewa duk abin da ya shafi ruwan sama ne ko kuma magudanar ruwa a wajen ita take sa abin yake tsirowa ko kuma a sariya ne shi abin da karan kansa yana zuƙar ruwa ta cikin jijiyoyinsa to wannan duk abin da aka tace a ciki ma'ana abin da aka samu aka noma ma'ana za a cire mishi ushiri kashi ɗaya cikin goma wa masu iya bin nabi abin da aka yi kuma na hanyar shayarwa kamar yadda masu gona suke yi ya jajja layi a cikin lambunsa sai ya ɗauko injin ya jawo ruwan sannan ya dinga zubawa wanda kuma sai an dinga yin shi kullum wani lokacin ma za a yi ban ruwan safe da yamma kuma duk wannan aikin shi ne ta iya yiwuwa ma zai iya shi yana wannan aiki to idan ya kasance haka ne gonarsa yake shayar da ita har ta kai abin da za ta kai na wusiki to za a cire nisful ushir in an cire ushirin a kasa kashi biyu ba kashi hudu ba ma'ana kashi hudu zai zo akan gwargwadon irin wahalar da aka yi da haka za a raba ushiri din kashi biyu shine idan talatin ne misali sai a cire goma sha biyar sai a cire sa'i goma sha biyar shine zankarsa da zai bayar to an cire sa'i goma sha biyar an bar mishi kaga amma dan adam shi yana da buri sai dinga ganin 15 din nan kamar an rage mishi wata riba mai yawa a 15 din nan zai iya abubuwa da yawa to amma aka bar mishi 200 har da 85 ai abu ne mai yawa inda dan adam zai zama mai godiyar Allah madaukakin sarki domin inda za a ce misali ruwan nan Allah zai rike shi taya abin nan zai yanzu ka kwatanta cewa masu gonaki siyan ruwa suke kamar yadda yanzu ake siya a gidaje kullum siya sai ruwan 200 mafi karanci kenan kura ɗaya ko ko 300 ko 250 ko 150 a ce kullum a gona kura nawa za a sa mata shi yasa ruwa din na rayuwa ne ni'ima ne da bayi ba sa ganewa ni'ima ce mai girma ta Allah madaukakin sarki amma ana sakaci da ita kuma sai lokacin da babu ruwan za a gane tasirin wannan ni'ima ne amma yanzu ana cikin ruwan ba cika damuwa ba amma sanda aka shiga matsi ko kaje kaga wasu suna cikin wata unguwa inda kafin a ɗauko ruwan ma wahala ne ya unguwanni da in kaje kaga ramin da za a gangara da ruwan gangara da ruwan kanshi aiki kai kana nan ruwan kana shan shi yanda kake so wani za ka suna wasa da ruwan to ni'ima ce babba da haka lallai dole ne mu dinga gode ma ni'imomin Allah madaukakin sarki akan mu ala imamul bukhari yace wannan ya ce haza tafsirul awwal wannan abin da ya zo na cikin hadisin nan wato ya fassara hadisin farko ne ma'ana babin farko fi ma sakati sama'ul ushr ngane ko to wannan hadisin kaman mufassir ne domin wancan hadisin ya zo mujmal ne a dunkule don haka duk mujmal yana buƙatan abin da zai fassara shi in aka ce kawai duk abin da sama ta shayar za a cire ushiri ya ushirin yake wanne ne abin da sama ta shayar saboda haka sai an yi bayanin sa an fassara shi shine al-mufassir ah, al-mufassir huwa yufassiru al-mujmal abin da yazo a dunkule sai a bude shi a bayyana shi yace da annahu lam yuwakkit fil awwal ya'ni hadith ibn umar hadith abdullah dan umar bai iyakance ba yace wa fi ma saqati as-sama'u al-ushr wa bayyana fi hadha kuma anan sai aka bayyana wa masu iya bin nafi nisful ushir inda an tsaya kawai fi ma sakati sama'ul ushir to kaga wani zai dauka mafhumul mukhalafa na hadisin cewa alladhi lam yusqa bis sama' laysa fihi shay abinda wani zai dauka ke, na ce fi ma sakati sama'ul ushir duk abinda ruwan sama ya shayar za a cire ushiri to kaga in aka tafi a nan ba tare da sanin tafsirin ba sai a ce to duk abin da kuma ba ruwan sama bane ya shayar ba komai shine makomul mukhalafa to amma ya zo a cikin hadisin an fassara abin da ba ruwan sama bane ya shayar sai mutum ne ya dauka yayi wahala shi ya shayar to nisful ushur dan kar wani ya zo ya rike makomul mukhalafa na hadisin ya kafa hujja da shi cewa ai shi wahala yayi dan haka ba zakka a gonarsa da aka ce wa fima suki wa fi ma wa fi wa ma suki bin nadhi al ushur kenan ya fassara farkon hadisi da haka ba ba mutum sai ya kafa hujja da cewa ai ma'ana mafhumul mukhalafa na hadisin ga abin da yake nunawa to wai ce wannan kuma wani ziyada ne ma'ana yace wa ziyadatu maqbula ana magana ziyadatu fiqa cikin ilimin hadisi wani yazo da ƙari akan abinda wani bai zo da shi ba mana hadisi ne guda ɗaya abdullahi dan umar ya rawaito fi ma sakati sama'ul ushur ila iyaka hadisin shi kenan sai aka samu wani hadisi yace wa fi ma suqiya bin nab'i kaga ƙari ne akan wancan ko ko irin wannan ƙarin maqbul tunda ƙari ne wanda yake sahihi ya zo ta hanya mai inganci yace wal mufassiru wal mufassaru yaqdi ala al mubham abin da yazo a dungule idan wani abu ya zo aka fito da shi ƙarara to yana fassara abin da ya zo a dunkule sai a ɗauka ya aiki da shi kuma wannan babi ne na malamai na usul wajen zartar da hukunce-hukunce na shari'a don wasu kawai suna ɗauka da abin da ya zo kawai a dunkule na shari'a su ce za su yi aiki da shi kamar alal misali abin da ya shafi kamar misalin gado Allah ya ce yusi kuma Allahu fi auladikum Allah ya muku wasici akan gado ga ƴaƴayenku wannan lafzi lafazi ne wanda yake mujmal ya kunshi duk wani da da mutum da yake da shi kuma ya kunshi kowane irin mutum ne to in aka ce za a yi aiki da shi sai aka zo maganar annabawa annabawa ana gadon su ko ba a yi to amma ƴaƴansu ma audad ne ai sun shiga cikin kuma da ku ba su shiga ba sun shiga an ka dauki umumul lafazin da yazo a ayar to amma sai a samu wani lafazi mufassar akwai lafazin da zai zo ya cire su a ciki shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abubakar radiyallahu anhu ya gaya ma Fatima da ta nemi gadanta tace tana son gadanta a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu Ya ce da ai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'ashirul anbiya la nurat ma taraknahu sadaka kaga sun fita a cikin wancan da haka annabawa da ƴaƴan su ba sa cikin wannan ba sa ciki haka nan misali eh, yaron da yake kafiri baya ciki amma an ka dauki lafazin hadisin zai ce ai ma'ana a sami yaro kafiri uban shi musulmi ya rasu ya bar dukiya sai ce ai a qur'ani an ce kuma yusikumullahu fi azalikum kuma shi ni dan ne in ya rike wannan lafazin ya kama shi aka yi aka ya janyewa to sai an so sai an samo mishi wani lafazin da zai fassara wannan in gane ko shine lafazin ko yana zuwa a sunna ne domin ita sunna to fassirul qur'an abin da ya zo a dungula qur'ani sunna sai ta fassara shi sai ta buɗe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithu al kafira wala al-kafiru an cire shi an cire shi da wannan lafazin to wannan shine tafsir din ma'ana abin da yazo a dunkule ana ba a ba a dogara akan shi 100 bisa 100 idan akwai abin da yake bukatun ya fassara shi sai a nemo abin da ya fassara shi a yi aiki da shi ma'ana sai ya aiki akan wancan kamar sallah ne da Allah ya ce wa aqimu sallah sai mutum ya zo ce ai cewa kawai aka tsaye da sallah da haka da ya ga dama zai sallah sai ya ce a'a ai sunna ta fassara yanda za a yi sallah a zahar daban la'asar daban raka'a wannan biyu wancan hudu wannan a bayyane wannan a boye ba kawai cewa aka yaki musala aka yi shiru ba a'a sunna fassara ya za a yi sallah saboda haka anan abin da yake nufi kenan da yace wal mufassaru yaqdi ala al mubham idza rawahu ahlus sabati amma kuma ahlus wanda suka zama ma'ana tabbatattu ne ma'ana da suka zo da shi su ba masu rauni bane kuma amintattu ne ba a zargin su da wani abu sai ya zo da ƙari akan abin da aka zo da shi to za a yi aiki da abin da ya zo da shi to shine imamul bukhari ya ba mu misali misali shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je fathu makka ai ya shiga ka'aba yayi sallah a ka'aba ko bai yi ba a cikin ka'aba wasu sun ce yayi wasu suka ce bai yi ba shi yasa ya kawo yace kamarawa rawa al ibn Abbas alfardu dan Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas shi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a cikin Ka'aba ba shikenan sai Bilal kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Ka'aba yanzu magana wa za a dauka dukan su sabti da fadin da Abbas amma yanzu magana wa za a yaki da ita me yasa ya aka yi tabbatar me yasa na a kaga shi ya shiga ka'aban tare da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma fadil yana waje dan haka yanzu magana wa za a karba wanda ya shiga ta shi sau aka ya zo da ziyada ya zo da ilimin da shi wancan bai sani ba shi yana waje bai san mai faru a ciki ba bilal kuma da shi aka shiga har ya nuna ga inda mai sallah da aka tambaye shi saboda haka ya zo da ƙari akan wancan karatu da haka sai a ɗauki maganar bilal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ka'aba kamar misalin abin da yake faruwa ne na sabani tsakanin sahabbai wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza wani ya ce bai yi ba kamar irin sabanin da ake samu da Aisha da wasu sahabbai ita misali a cikin gida an zo maganar cewa manzala sallallahu alaihi wasallam zaifa ya rawaito hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da shi ya zo wajen inda ake zubar da shara na wasu mutane a tasu ba tsaka kaumin fa da qa'iman sai manzala sallallahu alaihi wasallam yayi bawani a tsaye Aisha ta ce duk wanda yace annabi Allah ya fitsari a tsaye yayi ƙarya ita tana ba da labarin yanzu ganinta a cikin gida bata taba ganin shi yayi ba shi kuma wannan yazo da ziyada yanzu saboda ita bata ganshi a wajen ba amma shi ya ganshi a waje to kaga dukansu su maganar su zata iya zama daidai sai dai wannan tunda ya zo da ƙari sai a ɗauki abin da ya zo da shi na ƙari tunda ya tabbata kaman haka ne an gane ko to shine ma'anar wannan misalin da malaika kenan eh, maganar wa masu bin nabhi mutum ba zai dogara kawai akan hadisin fi ma sakati sama'ul ushur ya ce kuma allazi lam yuska bis sama'i laysa fihi shay'an in gane ko wannan shine fatawar wasu madamai duk in dai ba ruwan sama bane ya shayar da gona ma'ana ba kuma wani ruwa bane ne kwararowa da kansa ya shayar da gona suka ce ba zakka a tunda har an samu abin da yazo ya bayyana me ake nufi shine wa masuqiya bin nafhi ko fa nisful ushur shikenan sai a dauki nisful ushur ga wannan wallahu ta'ala a'lam kana babu laysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa wannan kamar yana sake maimaitawa ne abin da ya gabata na nisabi na zakkar abin da ya zama hatsi ne abin da yake na abinci uh, ma'ana da abin da ake auna shi wanda akwai sabani na malamai da wasu ce da abin da ake aunawa ko kuma a'a da abin da yake abinci ne sunan shi abinci wanda za a iya cin shi a matsayin abinci wasu ce a'a da abin da ya zama za a iya ajiye shi ya ɗau lokaci mai tsayi bai lalace ba gane ko wasu zan haka wasu za su ɗauki cewa almakil wasu za su ce almuddakar wasu za su ce alkut da abin da yake abinci ne wasu za su ce alwazin abin da ake gwada nauyinsa wannan yana komawa saɓani na malamai yanda suke suke cira abin ce yasa zaka ga suna sabani akan wasu abubuwa na abin da ya shafi zakka misali yanzu kamar irin irin zaitun wasu su ce ba zakka a cikin sa in gane zaitun abinci ne ko ba abinci bane ku nan ba ku sani ba tunda ba ku da shi sai dai ku dinga ganin shi ka siya na dan gwangwami ka abin nan amma yanzu mutum sai ya kawo ma zaitun ya ce ka zo gidan shi ya tarbe ka da kuma sai ya ajiye ma zaitun huwa ta'am kai ce ai baka kawo min abinci ba na dan ci wannan abin da amma yin na jira ka kawo min abinci to kaga a wajen wanda yake ganin cewa wannan ba abinci bane zai ce zaitun ba zakka a cikin sa saboda ba abinci bane a wajen sa in gane ko ko kuma abinda misali in an ajiye shi yana kwana biyu zai lalace mana bai daukar lokaci mai tsayi akwai abin in ka ajiye shi da zai iya lalacewa amma sunan abinci ne da shi yanzu kamar misali sai ka ɗauko ko dankali misali dankali yanzu kwana nawa zai yi a ajiyar kafin ya lalace kwana uku ko sati ɗaya musamman lokacin zafin na yanzu to amma shinkafa ba danya za ta yi shekara nawa ba lalace ba to kaga wani sai ya ce to ai dankali din nan da kake gani ba a ajiye shi ya ɗau lokaci mai tsayi dan haka ba ba ba cire zaka a cikin shi dan ba abin da aka yi awun a kai ba an auna zaka ne akan abin da yake ɗorewa. ma'ana za ka iya aji shinkafa ta yi shekara ɗaya ba ta yi komai ba ko wake ko menene da sauransu to duk abin da za a je ya ɗau lokaci to shi ne abin da ake kiran shi wanda za a mishi zakka kenan duk abin da ba wannan ba kenan ba zakka a kansa wannan saɓani ne na malaman mazhaba ba kowace mazhaba akwai abin da suke da akari da shi an kuma mazhabar malikiya suna duba al-iddikhar in gane ko abin da yake za a iya ajiye shi ya tsawo tsayin lokaci in gane ko da kuma iktiyar ma'ana abin ya zama abincin za a iya cin shi a matsayin abinci to yace dai safi ma duna kamsati aw sukin sadaka duk abin da bai kai wusuki biyar ba na daga cikin abin da ake da akari da shi na cira zakka kaman dabino kaman zabib kaman ah, da dai sauran abubuwa dai na kayan abinci kamar irin su sha'ir da su himta kuma duk jinsin irin abincin da muke nomawa ya shiga ciki masara ne a gero ne a dawa ne duk sun shiga cikin waɗannan abubuwa don suna da sufofi irin na wancan abubuwa suna da da dabino in ka busar da shi za ka ajiye shi ɗan lokaci mai yawa bai lalace ba in gane ko to shi yasa aka yi misali da shi a wancan lokacin abincinsu kenan a wancan lokacin abincinsu kenan kuma har yanzu in ka je wasu yankuna na kasashen laraba za ka je mutum ya matar ba da komai da kuma ya kama da bino kuma shi ya kama abinci to amma yanzu mutum ya zo ya kama da bino za ka ce malam saura abinci a yana jira a kama abinci ko misali ya zo cire zakatul fitr wanda zai zo a ƙarshen wannan littafin da ya cire zakata zakatul fitr shi dabino ne sai kama zakar da kai na dabino sai kama dabino aka ce me wannan ma'ana ka samu wani wanda yake miskin ne sai ka kai mishi dabino ka ce ga zakatul fitr ya shi ai masara yake tunanin ka kawo mishi ko shinkafa ba da amma dabino ana saboda abinci ne a wajen su ko al'aqid shine cikuyi abin da ake da nonon rabumi sai muke tattaro ya kawo ma ga zakatul fitr din sai ya kawo ma sa'i daya gida kila bayan da za ka yi da shi wani ma kila in ya ci kila ya amansa dan bai saba bai na ganin yana masa karni da sauransu to amma baya hana cewa abinci ne kuma yasa ko a zakatul fitr akan ce a koma abin da ya zama abinci ne na mutanen yanki eh, idan yankin a wajen su wannan abinci ne to sai a cire zakatul fitr daga wannan abu wanda sunan shi abinci to hakan ya fi sauki قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس فيما أقل من خمسة أوسك صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة wala fi aqalla min a waƙin min alwahiki sadaqati qala abu abdullah haza tafsir alawwal idha qala laysa ma duna khamsati aw suqin sadaqatun wa yu'khadhu abadan fi maza da zada ahlu tabti aw bayyana wannan hadisin na abu sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da yayi kasa da wasu kibiyar babu zakka a kansa ma'ana bai zama nisabin zakka ba duk abin da bai kai sa'i 300 ba ba zakka a kansa in gane ko to haka nan duk abin da bai kai raƙuma guda biyar ba azau shine wato daga daga daga uku har zuwa bakwai har zuwa sama zuwa 20 shi ake kira zau ma'ana duk abin da bai kai raƙuma guda biyar ba mutum yana da raƙuman shi guda hudu su yake ta juyawa ba su kai biyar ba a su yake cin abinci a su yake zuwa ya je ya ɗebo abin nan ɗinsa da sauransu ba su aihu sun kai biyar ba to ba zakka ba za a zo a ce ƙarshen a hudin nan ya cire zakka ba har sai sun kai biyar kamar yadda ya gabata a cikin nisabin zakka cikin raƙuma guda biyar fi sha ko za a cire tinkiya ɗaya ko akuya ɗaya ya ce wa lafi aƙalla min kamsi a waƙin min alwari sadaka duk abin da ya yi ƙasa da wato uƙiya guda biyar na azurfa kenan shine ukiya ma'ana abin da ya shafi azurfa to duk abin da bai kai ukiya biyar ba wanda shine nisabin azurfa to ba zakka a ciki sai ya kai ukiya guda biyar idan ya kai ukiya guda biyar to shine sai a cire masa zakka to haka nan ce ƙada abu Abdullahi, imam al ya ce haza tafsirul awwal wannan shi ma yana fassara wato asalin abin da ya zo na wato farkon hadisin laisa fi ma duna khamsati aw suqin sadaka to sai aka samu ƙari laisa fi ma duna khamsati zawdin sadaka haka nan laisa fi ma duna khamsati awaqin sadaka to duk wannan kaman doli ne akan abin da ya zo na farko dan haka yace ah, wannan yana fassara ma'anar farko ne idan qala laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaka, to haka nan duk abin da yazo na ƙari akan wannan ba wai kawai a wusuki za a tsaya ba sai a duba sauran abubuwa a duba raƙuma nawa ne a duba idan shanu ne in sun kai talatin ko a duba idan awaki ne in sun kai arba'in wannan duka ma'ana ziyadatu bayani ƙari ne ake yi ya ce wa yi abadan fil ilmi bima za da ahalu aw bayyana bayyano duk abinda malamai suka yi bayani a kansa ko suka zo da shi ƙarin bayani a kan abin da wani bai rawaito ba wani ya zo da ziyada Shi shine malaman musalawul hadisi suke cewa ziyadatu fiƙa makabula duk da yake in an samu malaman hadisi suna da irin nasu bayanan a kai, ziyada ce fi kulli wakti ko kuma a'a laisa fi kulli wakti saboda haka duk dai abin da aka zo da shi na ziyadatu bayan akan wani nassi ya so a dunkule sai a samu wani nasi ya zo da ƙarin bayani akan wanda ya zo wancan na farko a dunkule din to za a yi aiki da wanda ya zo da ƙarin bayani din za a yi riko da shi ya ce wannan abadan malam imam al-bukhari yake cewa har duniya ta ƙare abin da ya shafi ilimi idan mutumin da ya zo sab ne kuma tika ne kuma abin da ya zo da shi lam yukhalif bai saba abin da yake na kai ba bai ci karo da waɗannan abubuwan ba to za a yi riko da abin nan in shi a yi aiki da shi wallahu ta'ala a'lam to babu aqdi sadaqati tamri inda siramin nafli wa hal yatruku ko yutraku sabiyu fa yamassu tamra sadaqa wannan babin mutum ya dauki abu na sadaka a lokacin da aka tara shi waje daya kafin a raba mana za a iya dauka daga ciki ko ba za a iya dauka ba kamar yanzu waɗanda an kawo ma ma'ana shugaba eh, zakka ko sadaka don zai zo akan maganar cewa zakka ce wacce take ba ta wajibi ba sai aka tara sadaka Mana wanda suke kewaye da shi wannan zai iya zuwa ɗan ɗibi nashi wannan ma ya ɗibi nashi kafin a raba kuma ko misali sai aka ga ƙaramin yaro ya zo ya ɗauki wannan daga cikin abin za a kwaɓa hannun shi a hana shi wannan ya dangana zai zo cikin hadisi ne na ah, alhassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu eh, Hassan lokacin da ya dauki dabino na sadaka wanda hukunci ne matsala ce cewa manzala sallallahu alaihi sallama da shi da iyalansa tahrumu alaihimus sadaka sadaka ba ta halatta gare su ce inna alu muhammadin yani la tahillu lana sadaka ko tahrumu alaina sadaka saboda sadaka ma'ana kazanta ce mutum da yake so ya tsaftace wani abu nasa yake so ya cire wani abu da ya na kurakura yake bayarwa don ya samu tsarkaka su aka ciro kazarta kuma ka kai ta inda aqyabil khalqa ce kuma shi zai amfani da ita ba alaihi salatu wassalam haka kazanta ce ta mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba haka nan da iyalinsa da kuma wasu daga cikin danginsa wanda duka in an zo cikin wannan babi insha Allah bayani zai zo akan haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda yake kuskure kuma Allah ya yake mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الله أكبر الله أكبر